kasan dubu ɗari shida nan da ka bayar ka ba su baba ba zai isa ba ko kamar yaya siwa ya zaki ce dubu ɗari shida ba ta isa ba kin san kuwa irin rigingimin da na shiga kafin je in haɗa waɗannan kuɗaɗen kawo su baba Ta ka rigiman ka sani ni ba ka san rigiman da nake ciki ba ke yanzu ce rigima ke ciki alhaji mamu da ya ji zan yi aure shi ma ya turo lauyansa ya zo ya samu su baba shi menene tsakaninki da shi na ci kuɗinsa mana har mota ya taba siya min lasiya na sayar na ci kuɗin me kika yi da kuɗin motar da kika sayar iphone na siya daga baya ita ma wayan na sayar muka yi bikin ƙawata da kuɗin shi alhaji mamudan yanzu nawa yake kilamin a biya shi dubu ɗari bakwai yake so amma na san ko dubu ɗari huɗu ya gani dole zai haƙura kada allah ya sa su haƙura duk ki tattara su idan aka yi aure na ga shegen da zai zo ce in biya shi kuɗinsa to ai ba kai za su ma wulaƙancin ba iyaye na za su ma wulaƙanci kaga kenan wa gari ya waya saboda me za su yi iyayenki wulakanci kawai ka bar maganan nan idan za a samu kuɗi to a nema don duk abin da zan gaya maka yanzu ba za ka fahimce ni ba gaskiya simagu kina da matsala kin san fa mutum ɗaya zaki aure amma ki tattara manema da yawa ki karbi kuɗin wancan ki ci kuɗin wancan ki ba ya haka ofisa ni fa bazawara ce kuma duk bazawara ba a raba ta da waɗannan rigingimu sai dai kawai Allah ya kiyaye to gaskiya ni waɗannan kuɗaɗen da na kawo a biya manema rigingimu na shiga dakin sai rigimar da ke kaina ke ma dakin tausaya ma to in ka gama za ka iya baka canyi kaga a cikin manema na sai in nemi wani sai bibbiya basu sukan da ake bina gaba daya kai ma kuma sai a cire naka a ciki sima idan kika kuskure kika sake irin wannan cewa zaki ba wani dama ba ni ba zaki sa in harbe mutum a banza kin san yadda nake mugun son ki kuwa tunda kana so na dole ka nemi kuɗi a biya mutane kuɗin su kafin mu yi aure ah. Obisa kai na gida nan na yi ne lafiya lau na gajiya ba gajiya eh, yawa kai san da zuwa sanni dai ke idan kun gama ki shigo na ciki to ba ga alƙalan eh, duniya kaga baba ya ce yana son magana da ni ko to yanzu haka maganan kudin ne zai mu shikenan sima bari in tashi in ji in tafi laliban kudin nan to Allah ya sa a samu amin amma ke ma sima yau a ce in kawo dubu ɗari kaza gobe dubu ɗari kaza an jima ma a ce in kawo dubu ɗari kaza ya ko bacci ba na iya saboda zancen auren nan namu ofisa kai haƙuri ni din ne wallahi farin jini ne da ni maza na so na da yawa shi yasa suke kashe min kuɗi to amma dai sima idan dan Allah suke son ki su mana ya za a ce kowa ya ce sai an biya shi kuɗin sa fi sabilillahi gaskiya ofisa kana da kirki sosai na ji daɗin wannan magana tunda har zaka iya yafe min abubuwan da ka kashe min ke sima dakata ban gane ina da kirki ba ko dai ni ma yaudara ta kike yi haba dan Allah taya kuma zan yi yaudare ka ka daina irin wannan maganan dan Allah ni bara in shiga gida mace har mace kyakkyawa sai dai kuma ina karɓar kemura a kanta subhanallah dole in je in shiga rigima ko kuɗin uban wani in kawai a auren na'am na dawo amma ba sigari za zaka sha mana nan gidan ba ko karamba kina da matsala da ita ni ko nake da matsala da hakan ai ka san bana son warin taba amma kuma ga shi yanzu ka zo ka zauna zaka kunna mana a cikin gida ma ba ma a waje ba sima ya kike daga murya idan makota suka ji za su gane cewa fa ni ba ne na haife ki ba kawai zaman bariki muke yi to su ji mana ina ruwana da wani ai ban da matsala da wani da ruwan ki yarinya idan mutane suka gane ba ni na haife ki ba wallahi 'yan sanda ne ya su su nade mu daga ni hakke gaskiya idan baka daina shan taba ba zan kore ka na nemi wani wanda zamu dinga dil din nan da shi a'a to idan kin kore ni ai an gudu ne ba tsira ba kin ga abin da ake gudu dai ta faru kenan za a gane cewa din ba ba ni na ki ba da can kafin in dawo wannan garin garuruwa nawa na zauna sai in canza gari wata tsiya ce to shikenan naji yanzu dai ba wannan ba ya kuka da ofisa wannan fata kare masa na tike shi bashi da sauran wani mamora a gurina to idan dai kin san kin sallame shi bashi da ko kawai ki watsar da shi sai mu nemi wani mu haɗa dildin mu da shi a'a mun haɗa ma da yawa a garin nan kamata yanzu mu tashi mu koma wani garin in ban da abinki duka duka wata nawa akai ai wata goma ne kacal ai kamata a ce mun samu yan shekaru kamar yadda muka yi azari a'a ai da na hada a garin nan ta fita azare shi yasa nake so in bar garin nan yanzu to yanzu idan muka bar nan ina za mu dosa yiwa za mu dosa mana a ai ba matsala kin san mu duk inda ta faɗi sha ne kin san mu ne yan asalin ya gari ga <laughs> gaskiya baba baka da dama ni na wuce